والجان خلقناه من قبل من نار السموم muka halicci uban aljannu tun gabanin halittar annabi adam daga wuta mai tsananin zafi